Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zaƙon ƙasa ta EFCC ta ce duk matsalolin da ake gani a Najeriya fa cin hanci da rashawa ne ya haddasa su. Shugaban hukumar ta EFCC Malam Ibrahim Magu wanda ke ganawa da manema labaru a garin Kaduna. Ya ce hukumar ba za ta iya yin wannan yaƙi da cin hanci rashawa ita kaɗai ba sai al'umma sun kawo mata ɗauki. Conviction da aka samu kamar last year 2019 an samu sama da dubu ɗaya da ɗari biyu da sha takwas a wannan 2020 din nan a nan this year from january to yau mun samu fiye da 48 convictions bai da takwas kuma mun samu vehicles motoci wanda kaman sama da 400 an samu final for future so muna da muna kori amma muna so a taimaka mana ba za mu iya masu aikin najeriya muna da yawa duk iskanci da yake faruwa yanzu maganan kashe-kashe duk ta corruption ne ga nan kuma mun ba mu na development ba mu na cin gaba ga shi ga makaranta malamai ba a biyan su matasa ba aiki so shi yasa na ce a taimake mu duka duka mu ne malam ibrahim magu ya ce shari'a na matukar kawo cikas ga hukumar ta efcc wajen kwato dukiyar da ake zargin an sace wannan kasa yes muna karɓar kudin an karɓi kudin mu sometimes sai mun je kotu sai mun je gaban hukuma kasan yadda hukumar take sai an ja kamar wannan kes nan na kwanaki sai da aka yi shakara sha biyu sannan muka samu kwambishin lokacin ya dauka mun tsaya sai kotu ta ba da umarni sannan za a yi abubuwa so eh, abun yana discouraging because uh, lokacin kotu din yana yana dadewa so shine babban matsalan ɗaya daga cikin damoyin da 'yan ƙasa ke yawan nunawa dai shine yadda za a yi amfani da dukiyar da aka ce efcc na ta karɓowa kuma malam ibrahim magon ya warware wannan batu ba za a yi amfani da kudin ba sai kotu ta ba da umarni kotu ne za ta ga muka za ta ga mana ga yadda za a yi ga yadda za a yi da kudi sannan gwamnati su samu kudin in kotu ce a ba a gwamnati sai mu daki kudin mu ba gwamnati sai amfani da ta amma yawanci yanzu abinda ake yi ana so duk kudin da aka samu a tsara su a yi amfani da su wajen specific ko wajen gina asibiti ko wajen biyan albashin eh, pensioners so da nan tashi ne maza ce eh, ga yadda aka yi ga yadda aka a talatar nan ne dai hukumar ta yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya EFCC ke bikin yaye wasu jami'an hukumar waɗanda suka samu horo a kan yaƙi da cin hanci rashawa. kuma ana sa ran shugaban ƙasa Muhammad Buhari ne ma zai jagoranci wannan taro a jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.